an janye dokar da gwamnatin jihar kano ta sanya na hana zirga-zirga a fadin jihar a biyu ma cikin shirin domin jin cikakken labarin a tashar mata ara digital gwamnatin jihar kano ta sanya dokar hana fita a ranar laraba wato 20 ga watan satumba shekara ta 2023 daga karfe 6 na yamma zuwa ranar alhamis 6 na yamma to sai dai a wannan yammacin ne gwamnatin jihar kano ta umarci kuma 'yan sanda da ta sanar da al'umma cewar an janye wannan doka saboda haka za a ci gaba da zirga-zirga gidan gwamnatin jihar kano ɗin ya cika makil da al'umma masu taya injiniya abba kabir yusuf jaji dangane da rashin nasara da a kotu biyo bayan kalaman da injiniya abba kabir yusuf ɗin ya ambata na cewar wannan hukunci kwata-kwata bai sanya shi ya kare ba yana da yakinin cewa a kotu ta gaba zai iya samun nasara to fatan mu dai allah ya zaunar da jihar ta kano lafiya allah ya kuma kawo ci gaba mai dorewa a biyu cikin shirye-shiryenmu na gaba an tasha ta era digital domin samun sabbin labarai